Yau da gobe Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau za mu magana ne akan ilimi ga mata a auratayya. take Amina. Muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana daga bakin jama'a. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama sai a kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna mana da baƙin da ta gayyato mana a zauren namu. me sarara barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau ma ina tare ne da matasa maza da mata inda za mu tattauna akan maudu'i mai dini Wannan maudu'i ba wani abu ne akan magana ilimi ne. Wasu mai sauraro idan aka baka zaɓi tsakanin macen da ke da ilimi da kuma wacce mace makarantar boko ba wacce za ka iya ɗauka ka yi rayuwar aure da ita ko wacce fi sauƙin rayuwar aure da juyawa a cikin zauren namu a yau muna tare da malam yusuf muhammad aliyu wato da matashin dattawa da shamsuddin sabiu ahmad yaro dan kwalisa da malama aisha hamza malama hamida idris malama gimbiya ga rafisa yusuf taurin namu dai a cike ki har da malama kunsatu hassan inda za mu tattara akan waɗannan mutane biyu mace wanda take da ilimi na boko da kuma wacce ba ta da ilimi na boko wacce ta fi daɗin al'amarin zaman kewar aure to bari fara malam yusuf idan kai ne aka sa maka wa'annan a ƙwarya hmm. kowace mace ce har mace aka ce ka zaɓa wannan ga certificate ta kala kala hmm. ta yi wannan ta yi wancan ta je kaza ta je kaza hmm. ita ko wannan to ba dai a magana an dai iya tuwo ya za a yi ai wato na ji daɗin tambayar da kika yi kwarai da gaske kuma abin da nake so ki fahimta wato akan ansa a nan ita ce a ka je ka auri wadda kasancewa tana da wannan ladabin da biyayya amma ba da ta tara certificate certificate ba kai da matashi saboda kana son ka ci zalunci ai babu magana zalun ko kwayan zarra a ciki idan kika lura kika kwantar da hankalin ki kika nasu kin ga dai mace mai karatu mm. da farko dai bata da lokacin ka kai dai namiji wannan ka san wannan in ji wane haka ma yake ina gaya maki ne idan kuma kika dauki hujja ta biyu idan kika je wurin magana mace mai karatu ai duk abin da kuke magana dai ku dai samu zuri'a ne ko eh. a haihu a rike yaya mm. ina za ta zauna ta rike maka yaya abin yake faruwa yanzu kenan hujja ta biyu wanda ake zama ƴaƴanka suna cikin gidanka baka san kai ma da suka ciki ba kun je kun ɗauka kun ba ma yar aiki kin ga an sake dawowa wurin wacce ba ta da ilimin yar aikin dama ai mara ilimin ce kuka je kuka dauko kuka zo ka ta to kun sake dawowa wurin kuma ita za ku ba ma wata zo ta dawo maku da wata tarbiyyan da kuke cewa kai baka auri mai ilimin ba to tun farko ka ba auri mara ilimin wanda za ka tabbatar kai dai kawai ka tabbatar mace tana da tarbiyyar ta wadda eh lallai ta san daraja ka ta san daraja iyayen ka ta san daraja iyayen ta san komai da komai wannan an zauna lafiya hujja ta uku da nake so in kara miki a wannan bangaren wanda har yanzu muke kara cutar da kanmu iko za ta rika nuna maka a cikin gidanka cewa ita ma fa zaman kanta take yau ko ma me zai zo ya biyo baya abinda za ta fara cewa ko fa ka sake ni ina da yadda zan yi yawa Dan matashi ya yi wuta yawa mata kuna jin abu ne <laughs> bayan ilimin nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimin nan mm. haka ko abin nan sunni mm. sannan kuma ko abinci zaka ci dan matashi idan babu ilimi wallahi ba za ka iya cin wannan abincin ba ah. girkin abincin shi eh. kanshi idan babu ilimi ba za ka iya girka abincin nan ba mm. san kai zamantakewa yau da gobe kai cire nan da muke sawa idan eh, ba ilimi wallahi idan ba ilimi ba za ka gan shi ba ita kanta wanda kake cewa ta da ilimin ko yaya ne ta danyi ilimin ko da na addini wannan ke ba mu ajiya a gida A'a ba ma jiya ya za a da ajiya. Ni ba ki ba mu dai wannan mara ilimin. Ni dai ina magana ma kaina ne dan matashi. Ni ba ni da mai aiki ba ni da burin da ko mai aiki. na yi ilimin nan daidai gwargwado ina da shi na muhammadiya da kuma namu na zamani da muke tuciya da shi zan yi aikin gida na zan fito kuma zo yi aikin al'umma amma wallahi maganar da kake cewa wani waye wani waye wani waye duk bana bayan ka ilimin nan dai komai za a yi yanzu a duniyar nan sai da shi ai ina ganin ma shi malam shamsuddin yana kaman bayan matan nan amma ta washe baki gaskiyar magana zan auri mace mai ilimi ne gaskiya amma ni akwai sharuɗa sosai saboda in ka sake ta babu wani takunkumi akwai damuwa a ah, wato ku dai kun ba san matan nan suna karkashin hannun ku ana ah. dame sai na kuke so a yanda yanda rayuwa take idan ka saki mace ka bar ta haka nan babu wata doka eh ba takura da yana doka ba takura ba doka wallahi za a samu matsala <laughs> amma tabbas ba za ka haɗa mace mai ilimi da mara ilimi ba. To ya menene hujjojinka? Kana da yara suna makaranta kana so idan sun dawo baka nan kana wurin neman abinci wa zai kula da yaya za a yi an zo da assignment eh. an zo da kaza yaya za a yi. Yar aiki. Wato duk aikin gida din aikin makaranta da aka dawo da shi gida eh, eh. wa zai duba. Wa zai duba. In ba ta da ilimi akwai damuwa. Wa zai duba lafiyar su. Sai ka nemo wani extra lesson teacher zai zo ya dinga yi. Wato komai a dunkule an haɗa. mace ne ilimi ne eh. ita ce mai girki ita ce eh. lesson teacher kamar yadda kace wato eh. malama mai bada lesson a gida ta dai zama bai boye boye ita ce a'a ba boye boye ba dama aure ai taimaka ma juna ake yi kai ka je ka gama naka boyi boyin a waje ita kuma ba za ta yi nata ba ai dama an ce za ka sa mata bayani ita ma za ta so sa maka kuma kuna rufa ma junan ku ne in ta bari wani ya shigo na waje mm. za a iya samun matsala a je a dauko yar nani ko yar aiki mm. a ce kuma mai gida ya fara neman wancan da aure aure kun saboda Allah ne ne laifin ita wanda bata yi makarantar boko ba ita a wurin ka ne laifin ta baiwa a gidadanci za a yi gidadanci za a yi kamar wani irin gidadanci abincin ma ba za ka samu abinci mai kyau ba eh. saboda kila daga kauyen mu na je na dauko ta to ba Allah dan kauyen ko sai ya girki ba ke a'a ban sani ba amma dai wacce ba ta ilimi ba ba za ka taba hada ta da ilimi ba za ka samu ba kenan akwai abubuwa da yawa ma Aisha Na sun ji fa kara musu ai ai ni da ilimi na ba zai yi a ce mijina ya aje na a garin da takarduna zan nemi aiki ka aje na a gida gaskiya ba zai yi ba zan zauna ba gaskiya ba zai yiwu ba kuma ai mai aiki dan na dauko mai aiki ina gana ai taimakawa ne ita ma na dan dauko ta ne domin in taimaka mata ta dan rabu ni ma ta samu wani abu daga gare ni kuma da ake magana ma ne suna magana wai ai wannan shamsu ke magana dauri kaza kaza ai ilimi daban wayewa daban akwai wadda take da ilimin amma ba ta da wayewar da za ta yi wanka ta kashe daurin sannan kuma akwai wadda take da ilimin abincin da mai wayewar za ta yi mai ilimin ba za ta yi shi ba wata digirin digirgir da shi amma in kin ga ta a shafa kamar kamar shafa da lalle ma an ce baya mata akwai wurin sa sun kenan da memory card akwai bambanci zaren ba ba kalan yadin bane haka ake amma kin ga dai ina da ilimi in miji na mun zauna eh na san ina da ilimi zai iya ce min yau ga kina takardu eh kaza kaza ba na ra'ayin ki aiki dama ina karkashin ka ba san ba san zauna a gida amma da gaskiya da ilimi na ko ka kamin kishiya mara ilimi ha ba kai ma ka san ai <laughs> za a mai wurin za wani guri za a buga mulki ne da kanta ma sai ta bar gidan gugan ji gida wato abin ba zai haɗu ba zai ai na san miki zaran ma ba kalan yadin bane ai kamar yadda shi dan matashi ya ce da kuma ita gimbiya mai ilimi da mara ilimi ba sa ba sa daidaituwa kwarai da gaske kamar yadda shi dan matashi ya ce ɗabi'a ce misali yanzu mai ilimi za ki ganta wata tana da tarbiyya ɗabi'a ce ta ɗan adam kowa akwai yana da hali mai kyau yana da kuma wanda bai da kyau to mai ilimin za ki ganta eh tana da ilimi wasu za su ga kamar auren mai ilimi ba za su iya tankwara ta ba to za su tankwara ta fiye da wata wacce ba ta da ilimin wacce ba ta da ilimi ga rashin ilimi ga rashin tarbiyya ciwo biyu kenan ya haɗe mata za ka ganta wani lokacin da ita da mahaukaciya ba su da bambanci sannan maganar da yake cewa za tana da ilimi tana da eh, za ta yi gogayya wurin tafiya aiki a yanzu rayuwa taimake ni in taimake ka ne in ka kawo shinkafa ba gishiri ni kuma zan kawo mai ɗanɗano da yar kaza ma kila sai a haɗa kin ga zama ya zauna daidai to kin ga ƴaƴan nan da yake cewa za a kira mai aiki ta zo ta wanda ba ta da ilimi ta zo ta mm, yanzu ina an wuce wannan matakin akwai crèche a makarantu in yau kika haifa jariri zaki je ki mai rijista a wannan makaranta shi ma zaki ga ta so da ilimin shi kenan ya biyo uwa da uba ai kin ga an ci gaba kenan ko eh, to nafisa idan ke ce aka ce ga mai ilimi namiji mm. da kuma wanda bai da ilimi amma yana da ƴaƴan canji mm. in ana ki tunanin ne ah. wanne zaki riki a matsayin abokin rayuwa a gaskiya a gaskiya a gaskiya wallahi tallahi ne yan canjin nan zan dauka wato shi ne mai zaman shi gaskiya za a fi samun zaman lafiya gaskiyan magana saboda ne kin ga idan bai da ilimin nan ni kuma ina da ilimin mhm. kin fahimta eh. a hankali a hankali zan dinga sa shi akan hanya zan dinga nuna mishi abin da dinga juya dukiya a ko ban juya dukiyar shi ba dai amma zan dinga daura shi akan keken da ya kamata ba zan daura shi a keken bera ba gaskiya zan daura shi a keken ne da ya kamata gaskiya ya tafiyar da wannan dukiya eh yadda take da sauransu kuma a samu kwanciyar hankali insha Allah Allahu za a samu kwanciyar hankali kuma wallahi za ki ga yaji. To ya maganar biya tun da kake da ilimi shi bai da shi. Zai yi. wallahi zai yi zaki biyayya Ko shi ma zai biyayya Allah shi ma zai yi kin san Allah a'a ba zan ce ita ce miji ba ku an ce min ne kin ga shi bai da ilimin ni ina da shi yanzu misali ya fita ya je ya nemo wannan yan canjin nasa mm. to kin ga yanzu dai muna zamanin da komai ne sai da ilimi ko da sana'a kake yi ko me kake yi da sai da ilimi to shi bai da ilimin nan amma ni ina da shi to wallahi zaki ga mun zauna lafiya sosai sosai da shi duk idan ya samu abu da ya kawo ni zai nema ba zai nemi wani ba mm. ko abokin shi ba zai nema ba ni zai nema mata saboda me saboda mun fi kusa da ni da shi to shi da dalilin kin auren wanda bai da yawa kwarai kuwa gaskiya samun kwanciyar hankali samun kwanciyar hankali kwarai kuwa wanda mun shi zai ma mata sosai to kefa zaki iya mishi biyayya zan mishi biyayya zan yi Allah zan yi mai biyayya ban sa yake ba binta wannan abin da ya faru da bisa mm. a garin mu mm. haka yanzu haka yana nan mutumin zai rubuta naira dubu ɗari biyu da hamsin wallahi ya kasa kuma matan shi akwai wanda tare ma muka yi makaranta da ita amma fa ba zai je gida wurin matan ta tashi da rubuta mishi ba sai dai tafi bakin titi ya je ya samu wani ya rubuta mishi ya eh, da Allah rubuta min dan jan cire naira dubu ɗari biyu da hamsin din nan ne ba san ya zan rubuta ba ga matan ka a gida kuma yadda ga saboda ilimin da zai da shi wato zamantakewa ba za ta yi ba wala ba Ana ki ba daga matanka nan ta yi makaranta makarantar kwana ce kuma ingantaccen makaranta ta fa mai kyau wanda dai Allah na tubin kaka sakandare nan ka san dai a rubuta ka gani a faɗa ka fahimta mm. amma kuma ba sa ba za ka zo gurin matar ta ka ce rubuta min kaza zan je wurin ba ki za ta kara zero zero ne ta kara sifili sifili ba shi zai je bankin ba shi zai je bankin shi ba ita za ta je mishi ba shi zai je mm. da ko kudin shi da aikin san wani sun ce ba sa son su ringa sanin me me suke ciki wato nauyin aljihun su oh. wasu kusa in suna naira 100 sun na muku 20 ne oh, to ba halin da ke ci don na hagu ba kenan mm, eh, ba hannun dama ke ci ko na hagu ba Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga su binta da ci gaban tattaunawar. Ni gaskiya gwaran ɗauki mai ilimi don na san watan wata ran ko bai da abin yi insha Allahu wata rana zai samu. Dalili na kuwa shi mai ilimi tafiyan ma zamantakewan gidan zaki gan shi gwanin ban sha'awa mm. saboda ni dukanmu muna da ilimi yana da shi ina da shi sannan yauwa sannan yanda za mu tarbiyyatar da 'ya'yanmu ni da shi shi ma za ta ga ya bambanta fiye da a ce shi bai da ilimi ni kaɗai ne nake da wannan ilimin a misali kamar wannan asibiti da ake zuwa awo ko wani abu sai ta ga ya ce shi fa bai san da wannan ba shi a ƙauye fa a gida ake haihuwa da sauransu mm, ni akwai wanda na sani wanda rashin ilimin ne ya kawo haka ya zo ya auro mata ita matan tana da ilimi daidai gwargwado ta zo ta yi ciki ya hana ta zuwa awo haihuwa ya zo ya ce shi fa a tafau a gida fa za ta haihu haka nan dai sanadiyar tafiyar ta kenan wato aka rasa ta aka rasa ta amma duk da haka maimakon wannan abin ya zama ishara a gare shi amma duk da haka har yanzu yana nan akan bakan shi ya sake auro wata ya sake auro wata to ƙarshen su ma an ce kaman ma matar ta gudu ta gudu saboda kin san jahilci da abun nan ba daidai bane cuta ce wannan da matashi na ga sai tsama kake ai dole ne tsama ne dan abin da nake so a take ki fahimta ana wurin akwai bayanai da tabbas kowa ya yi bayanai Hamida ta yi bayani Nafisa ta yi bayani Aisha ta yi bayani da kuma ita ma kanta Aisha Hamza Hamma da Kumsat ah. abin da nake so wato nan wurin ku fahimta kwara ɗaya ne akwai batu wanda zaki ga cewa akwai ɗabi'a ta mutum amma abin da yake faruwa to bangare na magana ilimi ba wai ilimi ba ne yake wai cewa wai yanzu wai ko mace in tana da ilimi ko bata da ilimi wai ita ce wai za ta sa wai dole ta saitu ko ta koma kaza a'a in ra'ayin mace dama na yawace yawace ne wallahi ba ilimi ba sai ce wannan yawon saboda ɗabi'a ta ne kai kuma in ba ka san wannan yawon ita kuma take yi to sai fa kun samu wani zaɓen duk irin ilimin da kuke da shi ai akwai yanzu gidajen masu ilimin ga nan babu abin da babu a gidan na komai da komai amma kuma matsaloli ke faruwa har yanzu yanzu nan kuma suna da ilimin bokon suna da ilimin bari ki zanga miki ajabinta idan yanzu kika ɗauko ma masu ilimi na qur'ani da hadisi daga bakara har zuwa nasu kika ga illolin da suke yi kare ba zai ci ba idan kika je kika ɗauko yan boko wanda suka kai har masan zubiriya kowane irin matsayi za su kai kika ga illolin da suke yi jahili ba zai yi shi ba. To shi abin da ba zaɓi. Aka ce da me ilimin kake son zama ko ko misali da wacce bata yi. Ai sai na ce maki ai me ilimi dole aiki yana mata yawa ni na gaya maki wannan maganar. Cewa da sai an gara ko ma'aikata. Dole ina gaya maki bai haɗuwa da hagu da dama ta haɗu iri ɗaya. ki ce wai kuma kina neman wai ki daidaita su wai si daidai duk sadda kake da ilimi matarka ta nisan ilimi kuka kai kuna da digiri da kai da ita tana da digiri kana da digiri to reni da rashin kunya sai ya shigo cikin wannan kisan ana ma tunanin haka ba yake ya taba faruwa ne ya ma tare ne ni ina da hujjoji da yawa nan wurin da zan iya baki a cikin to ka fi sa misali yawa kai kana da ilimi ita ba ta da shi ya fi maka ai ina ga miki misali ilimi na ga miki mahanga mahanga ne akwai ilimi na zamantakewar rayuwa kin san rayuwa fa mu'amala ce kada ki taba dauka yana rayuwa ma ilimi ce ma'amala ita ce rayuwa ba mm. yes akwai wanda yanzu ga cewa yana da ilimi amma bai da kirki amma in ka iya mu'amala da kai da mutum shi ne zaka iya jawo mutum ma ra'ayinka idan mu ai yanzu muna son san matsayin ka me ilimin ne ko ai ba na son wannan me nisan ilimin dan ba za ta yi ma abin da nake so bane shi ne magana da muke ga maki ko ba mu san ka ne ni ka da mai ka ba san ba ilimi na in ga komai yadda nake zuwa ka za ta yi shi ne magana to ka ji magana eh. malam eh, dan matashi ya ce shi ya fi son mace da matar ilimi wanda zai juya ta eh. ya markwada ah, ba zan zalunci ko bane ko sai wancan ya sa ah. Aisha na'am kun yi ta bugawa kun je gaba kun je baya kuka ce kufa sai mara ilimi mm. me yasa kike son mara ilimi a matsayin abokin rayuwa eh to gaskiya ni dai ni ana wa ra'ayin ba ra'ayin wani ba ba ra'ayin Yusuf ba ba ra'ayin kuma sa ba ra'ayin Nafisa ba ra'ayin kowa ba ra'ayi na na kaina mm. gaskiya ba zan iya aure mijin da zamu zo muna gogayya abu tare da shi ba saboda ni mace ce ita mace duk inda ta ga ta dan fi mutum da kaɗan za a samu matsala a gurin akwai rauni kwarai kuwa so zan iya ganin ai yau a ce ni mijina ya ni na fi mana mara ilimin kin ga mara ilimin kamar yadda nafisa ta faɗa ta ringa taimaka mai da abu kaza ta ba ni fa ina aura kai mai ilimin nan za ka zo da ilimin bi girman kai ma sai shiga kanka da ilimin naka ke ma girman kai ba zai iya shiga kanki ke ni da gaskiya ba zai yi ba saboda ni ina faɗin nawa ne ba zai taɓa yi saboda ni ina ganin ai ina karkashin ikon ne shi kuma wannan mai ilimin girman kan zai iya hasa same cewa shi ba zai iya neman wani aikin da matsayin shi bai kai ba yana da aikin da irin karatun shi ya fi wannan matsayin aikin amma yana ganin da karatu na in je in yi kaza to littafin zamu ci to wato ke inda kika bullo kenan mm. in saboda shi ilimi yakan dan sa su dan girman kai da cewa ba za su yi aikin hannu ba ba su aikin karfi ba dole sai aikin ofis shi ko wannan mara ilimin kin ga ta gashi da arziki ba a ci a ci a ci har abin da ma mai ilimi mai digiri mai digirgir din professor ba a ci a shi ba babu girman kai zai fita ya je ya nema da wahalar shi kuma ya ka'inci in ya nema zan ce mai yanda bai je boko na ba zai ce ya ina so kamar randa about rice kuma zan girka shi amma ya ce menene wannan ce kaza ne kuma mu zauna mace hankalin mu kwance kai da ke takama kana da ilimin yau ina ce a kullun kai lissafin ka zaka Abuja kullun lissafin ka zaka Lagos kullun lissafin ka in wane ya kaza kana tsammanin zaka samu wani a cikin bara a samu ba ba na ra'ayin wannan kuma ku ta musu da juna mu ta musu ba na so mara ilimin nan dai da wannan dan abin duniyan nan naka mu zauna mu ba mu juna shawara a samu a abin ga abin ga masu ilimin nan ma taimakon iyaye fa sai zama aiki dan shi kanshi ma bai ce balantana ya taimaka ma iyayenki balantana ya taimaka ma nashi Kin Hamida, kina cikin irin wanda aka yi kudin tsaye masu ilimi. Anya ba an ce ilimi gishirin zaman duniya. Ai ko tabbas kuma yaushe gishirin zaman duniya. da wanda bai da ilimi. Kwarai da gaske. Ni akwai wa'inda kamar yadda ita Aisha take cewa zaman mai ilimi da mai ilimi ko a tarbiyya a yanayin abincin da za a ci. Dan tabbas na sani su abin da ya sa ita Aisha take magana cewa mara ilimin nan yana da dan abun duniya ita fa ki duba ki gani juya shi fa za ta yi za ta juya shi ne tunda da yana da dan abun duniya in ka ne ta ce za ta mai randa ba rice bai san menene ba mm. ya ce mata nawa za a yi sai ta ce mai aika kawo dubu kuma kawai za a yi maneji kin ga ta yi amfani da eh, da da da iliminta mm. ta kuma yaudare shi akan shi jahilcin shi ta ci mm. amfanin jahilcin shi kenan amma kamar yadda Aisha ta ce tarbiyyar yara a wurin mai ilimi wanda ake musu lakabi yanzu da comrade ko hmm. comrade ko ina yanzu ko a social media an san cewa comrade kaifi daya hmm. ne dan hmm. gwagwarmaya ne zaki ta takalmin comrade ma in kika duba zaki kai ya riga ya lashe saboda me kawai yana sauri ne je ya ga dai me za a dawo a rufa ma juna asiri zaki ga yana respecting matar shi yana girmama shi ta tana girmama shi sannan yara zaki ga sun taso a natse da kin gansu kin san cewa ai masu ilimi ne akwai wani magana da karshe ga marasa ilimi to a dai nemi mai ilimi mu nemi ilimi mata Allah har waka haka kace mu nemi ilimi ilimi dai shi shi ne mace ta kasance mai ilimi ko bai da shi shi kenan ke dai zaki kai yaran yarka kafi a asibiti kin san su duk wata zaki je ki kai su komai na duniyar nan ma lafiya lau zaki Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Nijar Tamar Abari da bakuwar da ta gayyato mana a filin mu. Assalamu alaikum murya Amurka. suna Sunana Madan Zuwaira Salisu. albarkacin watan ramadan ga wasu 'yan girge-girge da zan gabatar muku insha Allah. to da farko dai zan gabatar muku da ordevir ordevir cikakke kamar mutum in yana da hali Eh, da farko ka samu dankalin turawa form de gar ka samu karoti ka samu betterab to shi betterab a hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan to da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun mai ja jawuri yake in ka dafa shi kamar waro to sai ka samu vermicell wannan makan mai kanana ana ce mata vermicell sai ka samu mayonnaise kinka attarugunka poivron albasa aran maji da lemun tsami wasu sun yi so su sa lemun tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi ka nemo da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi saladi leti mai tsanwa ya ka samo shi shi ma shi karoti ya ka gurza shi a magurjin nan da ake ce ma rap in kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in kai ta wannan ka samu kwanku irin yadda tsohi suke gurza go sai ka gugurza karotin rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi ma shi kuma pomdatar sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi washu shi kuma sai ka gugurza shi kabeji sai ka gugurza shi shi ma a wannan kwankwan naka to can ga wasu adahi ga wasu an gugurza su a danyi shi fam an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gurza shi kwankwambur shi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi wasu suna heɗe shi ma wasu sun yi san shi da watan shi yanda ka hisu da yake kowa da yanda ya hisu ka yanyanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasarin kokwamba sai ka yanyanka shi albasarka sai ka yanyanka ta to wata in sa a yi ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa saboda haka sai ka yanyanka su kaman round round eh sai ka musu round round in yasu in ka zo jerawa suna yin kyau in kai haka na in kuma yankan kucin kucin kai duk da kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa kai kwalliya to wannan sosai yana da ƙayatarwa. ga mayonnaise kinka da dan attarugunka da yar ka sai ka gama attarugu da tafarnuwa ka daka su wuri guda da dan maginka da dan gishiri ka daka su wuri guda yanzu in ka yi wannan ordebre kin ka gyaggyara shi bai sai ka dafa shi daban saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a ganewa in ka dafa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma ran ran kin shi shi ma dankalin tura an ka dawa shi sai ka yanka shi ran ran ɗan mai ran ran ne yanzu dai ni bari in ba ku mai ran ran mutum kuma da yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kai in ka dawa shi dankalin tura ka mishi ran ran betterab ka dawa shi ka mishi ran ran shi ma wannan kabeji da ka carrot da ka dawa sai ka mishi ran ran to ka samu abu wajen kala uku a dahi sauran kuma a ɗanye ne ka za su ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dafa shi sai ka mishi roro yawwa kayan da ake sa suna da yawa akwai kuma kana iya samu olive shine ake ce ma zaitun ka akwai mai baki olive noir nan abin in kai adam sai yi kyau kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko menene wani da yawa dai mutane kuma sun san shi sai ka yi adanka haka ne in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki wannan ordebur gaskiya ga salatin ka can ka wanke irin wanda muke kwadawa shi ma dan kaɗan ake bukata ita ma vermicell he ka dafa ta daban kenan abubuwan da ake dafa daban-daban ya ka daɗe kana yin tukwane kowanne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar da ruwa ita ma to in ka zo jerawa he ka jera yadda kake bukata can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da hornuwa da magin da gishiri sai ka gama su wuri guda ka mummurza su ka mummurza su ka yi ne eh, mm, yawwa sai ka zuzzuba kana iya zuba daga ƙasa ba a ganin su in ka jajjera kamar dai baka yi kwada ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai duka ya kwada daidai wa daidai kuma kana iya ajiye su share daya saboda wani yana son ya ji abin ya isa da yawa wani kuma ɗan lami-lami yake so yana sai ka ajiye share daya kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici sai ka sa puwavuron a cikin dan vinaigrette kin sai dan kara mishi mahimmanci na to sai ka aji. To shi wannan salatin a ƙasa ake sa shi lokacin jerawa ko kai ake rashi. to kin san jeran abinci shi ya danganta da kayan da ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta do. Eh, amma dai eh, shi eh, a falato babba ake sawa kana iya jajjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da wari kin ga za su kai sai ka kawo karoti da yake ya shahi ja ana bin kala abin ne saboda a ɗaya hudu ɗaya mm. in ka sa tsanwa ka sa wari ka sa ja to za a gansu daga an zo kana iya sa dan persil kinka da ɗan seleri su ma abu ne masu ƙara mara lahiya kuma ana sa su ga kwaɗo mm. shi ordebur kin kamar wani kwaɗa ne ai to shi wannan ordebur da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi eh. ka samu biredin ka kuma share ɗaya eh. idan za a ci ka ɗauko ɗan plate ɗin ka sai ka ɗiba kuma sai ka zuba wannan sos sos ɗin vinaigrette ɗin mm. sai ka zuba eh, ka zuba yawa sai ka ci da biredin ka me yasa ba a san gamawa saboda kowa ya danganta da ɗanɗanan da yake so mm. wata in kai kwaɗon ɗanɗanan ya ƙi birge mutum amma shi shi zai daidaita da kan shi ya kwada. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Da fatan za a sha ruwa lafiya.